Allah subhanahu Ala ya ce bayansa masu jin tsoronsa a ran tashin alkiyama Allah zai sa su aljanna wannan aljannan ubangiji ta'ala ce akwai ruwaye a cikinsa wa'inda mutane suke bukata ruwan madara ruwan giya ainihin ruwan zuma ruwan mai tsarta saboda haka za su yadda wani ya kama gidansa na aljanna akhizi na ma'ata wa rabu sai Allah ce innahum kanu qabla zalika muhsini su kafin Allah ya ba su aljanna a duniya sun zama masu kyautatawa masu kyautata tsakaninsu da Allah suna ibada suna yi dan Allah shine muhsini tabaraka suna ba Allah subhanahu wataala hakkin suna ibada sannan kuma suna ba bayin Allah haƙoƙinsu saboda haka Allah subhanahu wataala yace kanu qalilan min al-layli ma yahjurun kadan daga cikin dare suke yin bacci to za mu ji cewa abinda annabi alaihi salatu wassalam ya ce annabi alaihi salatu wassalam ya ce man qama ramadan imanan wa tisaba wafira lahu ma taqaddama min zambi duk mutumin da yayi ainihin Kiyamun layli ko a ce tarawihi ko a ce tahajjud duk dai abu guda ɗaya annabi alaihi salatu wassalam ya ce matukar dai kana mai imani da alkawalin da Allah ya yi na gafara ga bayinsa shi shine imani kana mai imani da cewa Allah subhanahu ta'ala ya yi alkawalin gafara ga bayinsa waɗanda suka tsaya suka yi ainihin tsayuwar ramadan shine wannan ainihin kiyamun laili shine tarawihi da ake ko kace tahajjud duka abu ɗaya ne yace zai musu darura amma da shar'in cewa mutum ya imani da alƙawarin Allah kuma ya imani yana mai neman lada to wannan hadisin ya nuna cewa wanda ya tsayuwar ramadan to sai hadisin da annabi alaihi salatu wasalam ya ce man qama al iman hatta yansarifa al iman wani wuri ce kutiba lahu qiyama laylatan za a rubuta masa ladar kamar wanda ya wa dare shi kaga yin tarawihi bayan limami har a gare da kai har a yi wuturi da kai to za a rubuta maka ladar kamar ka kwana ne kana kiyamun mulle kamar ka ka kwana kana kiyamun mulle saboda haka yan uwa musulmi ita wannan kiyamun laili bayan annabi alaihi salatu wassalam a zamanin annabi sallallahu alaihi bayan lokacin da muka ci annabi yayi sau ɗaya sau biyu sau uku yana ainihin jan sahabbansa sallah ta ainihin tahajjud ko a ce kiyamun laili daga baya annabi sai sabai suka zo suka cika masallaci annabi hito ba aka yi ta jira har sai da aka kai lokacin sa salatu mutane na cikin masallaci suna jira annabi to annabi to ba sai lokacin da lokacin sallar subahi yayi sannan annabi fito yawan mutane sallar subahi ya zanto mutane sun kwana cikin masallaci annabi bai to an yi kiyamun lalle ba da aka kara sallah annabi alaihi salatu wassalam ya ce abin da ya hana ni fitowa irin yadda na ga kun ɗauki abin da ƙarfi to ina tsoron kada Allah subhanahu wata'ala ya farlanta mana wannan kiyamun da shi sa da fito to daga wannan lokaci sai kasance tun daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam idan watan ramadan ya kama mutane suna zuwa ne kowa ya iya nashi ana sallah daban-daban wannan ya zo ya nashi wannan ya zo ya nashi haka lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam har lokacin halifancin abubakar siddiq haka abin yake ba a jami'i za ka shigo masallaci ka samu mutum yana yin nashi shi kadai ka samu wani yana yi wani ya bi bayansa ka samu wani yana yi mutum biyu suna bayansa suna bin sa a cikin masallaci masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam masjidun nabawi wa lokacin khalifancin umar bin khattab radiyallahu anhu ya shigo masallaci ga mutane suna sallar nafila a watan ramadana da daddare daban-daban daban-daban ga wasu nan daban ga wasu nan daban sai burbin khattab ya ce a ya kamata a ce dukkan mutanen nan za su yi sallah ne bayan limami guda ba dinga sallah daban-daban cikin masallaci ba tauraka sai ya zo ya haɗa su ya ce to yanzu ubayy bin kabi shi hafizi ne na alqur'ani ya zama limami tauraka sai aka riga haduwa ana yin jami'i daga wannan lokaci kuma umar na ta biya haka dukkan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan ba wanda ya masa gaddama sai zanto kamar ijma'i ne na sahabbai su ruka sun yadda da abin da umar bin khattab ya yi saboda haka haike kiransa fanimatu hadhihi Ba ba'dallah da wannan abin da ainihin muka fara bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kenan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam an bari ba a ake gani tsawon lokaci to ma da wannan abun da muka tasowa saboda ba a cewa ainihin wannan sallar tarawihi ko ta tahajjud da ake ba a kiranta bid'a saboda annabi alaihi salatu wasallam yayi da sahabbansa tsawon kwana biyu kwana uku sannan ya daina